a gama mata ba muna kamar darasi na biyu ko na uku a cikin sirtar ƙasas wanda kafin wannan to ya dace da safiya ta sha hudu ga wata ramadan jira alif dari hudu da arba'in da bakwai da ita ya dace da safiya ta uku ko safiya ta uku ga wata na uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya ta annabi isa alaihi salam idan ba manta ba a jiya mun tsaya karshen ah, aya ta talatin da biyu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 فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذب نشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ubangiji subhanahu ta'ala ya ci gaba da tattaunawa da annabi Musa alaihi bayan ba su training da cire masa tsoron da mai da shi jari cikakke to sai Allah subhanahu ta'ala ya aika shi zuwa ga fir'auna ka je ka ci wa fir'auna abin da yake kai kuskure ya faɗa ku ya ba Allah ya musulunta قال سأل موسى إيكي تشوى الله سبحانه وتعالى ربي يا أبنجينا إني قتلت منهم نفسا ni ba na kashe musu rai na kashe musu ɗan uwa kuma dama dalilin guduwa ta nan na hijira dalilin ke kuma an ce tafi wajensa Allah ba musu nake ba fa khafu an yaqtuluni ay fa khafu an yaqtuluni ina jin tsoron zai za iya kashe ni kashe ni za su ina zuwa dama ni ma na ciki wa akhi harun dan uwana ko haruna wa afsahu minni lisanan ya fi ni azanci ya fi ni yalwar harshe ya fi ni zalaka da jazala da badawa izajin badawa ya fi ni fasaha harshe wa afsahu minni lisanan ya fi ni zalaka ta harshe ya fi ni azanci na magana harshen ta asike yake shi kuma dama ai can yana da uquda wa ahlu uqdati min lisani yafqahu qawli Allah ka wa wato an arsil ila harun wa fi harun huwa afsah minni lisana ya fi ne ruwa harshe yake cewa fa arsiluhu Allah shi ma ka aika shi zamar da shi manzo domin yana da basira haruna ma'iya aika shi da ni ko a tare da ni ridi'an a matsayin mai taimakona abinda na kasa faɗa sai ya faɗa in an ta ni in na gwana abu sai zai ci gaskiya kake to wannan zan ji daɗi shine ridi an ayi aunan wato ya zama mun a wato mai taimako yusaddiqu ni wanda zai dinga gaskata ni inni akhafu domin ina jin tsoro an yi kadibon ai inni akhafu takzibi ko takzibahu iyayi ina jin tsoron ƙaryatan da za su yi an gani wannan an ce masdariya idan ka zo sai an yi kazzibun to sai kamar da ka fassara shi a matsayin masdar ai takzibahum iyaya ina jin tsoron karya tare da za su yi da sai Allah ya ce maka sana shuddu abudak za mu karfafi kogonka ma'ana za mu karfafe ka ko ina duk wani abu da za a sa maka na jin karfin gwiwa da jarumta za mu dasa maka ko bai akika za mu karbe ka da dan uwan naka wani ja'alu da kuma za mu sanya muku sultanin wata garkuwa nuna yusiluna kuma. ba za su iya sun muku ba ba za su iya saduwa gare ku ba duk shirin sai dai kare a magana amma ku dinga ba ko ma aiki za su ba su cutar da ku ba bi ayatina antuma wa man tabi'akum al-ghalibun ai asalin dan san antuma ku biyun nan wamani kuma da waɗanda suka bi ku algalibu na bi ayatina masu cin nasara ne da ayoyinmu wannan ayoyin da muka ba ku wannan sandar da muka baka da wannan hannun da muka baka da ƙarfin hujjar da za ka zo da ita tattaunawa da kowane irin mutum ne sai ka ci galaba a kansa shikenan Allah ya zama da shi ba da zaɓi ya riga ya zama da shi to nan ka ta. A annabi musa kullum tunanin tunaninsa yana gida abin da ya samu a madiyana in kai ne cewa yayin da aka ci gaba da zaman ka dama already ai ai misra ya so ko ba ka ba a hanya ne Allah ya tsare shi mai da shi annabi a hanya a hanya ta zawo da iyalinsa ya gama karfi ya samu arziki ya hayyafa a madiyana ya ci to bara ya dawo gida irin tunanin da ya kamata duk sanda ka samu dama ka tuna gida to bayan haka sai ƙarin koma da gidan da aka mai da shi annabi da to amma sa da dan uwansa da Allah kalli wannan kalma kullum arziki da Allah ya ba ka ko ina baya daga gidan ku ne baya daga kasar ka ne baya da kasar ka ne dan ka buwaya a Saudiya ka buwaya a Ingila a waye a Holland a kowaye aikin banza ne kuma ka dawo gida ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam يوم من تابع حديث البراءة بن عازب في البخاري الشرف lokacin da ya yi hijira da muka zuwa madina sai aka ce masa ya dinga kallon baitul maqdis duk sanda zai sallah sai da ya goma sha bakwai yana kallon baitul maqdis to amma sai cewa kullum ne muhammad roƙon sa ke Allah kamar da ni in dawo kallon ka'aba al gida domin a makocin ka'aba aka haife shi wannan daru shi ɗan da gidan da aka haifi manzo Allah sallallahu a mai da shi gida har la ki tokadi na rata qalluba wajhi ka fi sama falan wala yuridu tardaha fa wala wajha shatr al masjid al haram wa kama kuntu wujuhu shatra tabbatu muna ganin jujjuya ko fuskarka a sama kullum kana ci kana ta addu'a mu dawo da kai alƙiblar ka to da sanni za mu dawo da kai alƙiblar da ka fi so ka fi yadda da ita ta ce masa fa wali wajha ka shatr al masjid al haram ka juya da fuskar ka satar masallaci mai alfarma kullun gida kullun gida da ya hijira da muka zuwa madina sai da ya shekara shida bai zo maka ba da ya je zai umara suka ce ba zai shiga ba aka kai wa wannan shekara aka sa sharaɗai waye-waye a shekara ta kusko da ya zo yadda aka fito maka. kowa ma gudu a ya dawo gidan ya dawo ya za hijira ta ba'al fatihi walakin jihadin waliya daga yau babu wata ƙaura da wani zai sake wato zai sake cewa ni daga maka mutu wani guri suke cewa kawai jihadi ya rage idan sun firkin fafir duk wanda ya nemi ku fito ku fito duk wanda ce kule ku ce cas to haka ne duk sanda Allah ya baka dama ka tuno gida ka zama duk wayar da kai a tuna gida duk wayar da kai a tuna gida me yadda cewa wayar a gida ta kwana da suke cewa ko shahu ko menene tattabara wal alƙawari ko mai jirin biyar ka kwana duk yadda za a yi a dawo gida ba mu da ƙasar da ta fi mana najeriya ba mu da ƙasar da ta fi mana najeriya ba mu da ita kamar ƙarewa ƙarawar saudiya kasa gana ko to da notis za ka shiga da notis za ka fita kana gani mutane da kuɗin suna zo su je su aikin hajji ko da umara ya gagare su da kuɗinka da kuɗinka da madarar kudinka u kudinka kana da ita za ka je an hana ka shiga ai ba bika ai waye ai waye ai waye ai waye ga magana nan da annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatacciya cewa za a hana ku je kafin a hana to ka duba jin ka maka ce ana hantarar ka ana amma ka zaka je kai ka abin nan to Najeriya ne kadai kasar da zaka yi yadda kace su kasar kace yanzu ga dama a kasar da zaka ce zaka gini ne mai hawa dubu ga dama za ka yi gidan ƙasa ga dama za ka fita a guje ga dama za ka yi noma za ka yi kiwo za ka yi kaza za ka yi kaza za ka ƙasar ka ci ma'anar ni'imar ƙasa ne ƙasa ni'imar ce ƙasa ni'imar ce ƙasa ni'ima ce duk mutumin da Allah ya ba shi ƙasa ya masa ni'ima shi ta zo cikin hadisi hasan bi turuqi da ibbi kullu rifra da kullu tsarika min turuqi da ifi ne amma yawan hanyoyi yana kashe hadisi hasan hubbul watan min al-iman san ƙasa yana da cikin imani san ƙasa yana daga cikin imani hadisi sahih tabbatacce cikin littafin masani da sunan maza sallam ya shiga san da aka zai hijira da muka zuwa madina da ya juyo ya kalli maka bayan ya fita daga kofar kuda ko kida ko kada ya juyo ya kalli maka sai fashi da kuka ya ce ya maka an ce a habu biladin lahi ilaji walaula an ukhrijtu minki ila yace ya makka ke ce mafi soyuwar garuruwan Allah a wajena wallahi ba dan Allah ya ce in fita ba duk bala'in da za ga ban fita ba yana zuwa madina ya kalla waje ya ce to Allahumma ahbib ilayna al-madina ka shaddi makana ka shaddi hubbina li makka Allah ka sanya mana san madina kamar biye da yadda ma muke san maka sai ka mai masa addu'a Allah ka mata kaza Allah ka mata kaza su da kuke ne yan uwan musulmi san ƙasa. imani ne shi yasa za mu ji a ciki Allah kuma ta'ala har alƙawari yake masa cewa da rabbuka ila ma'ad kuma yake wuri da annal baita masabatan lin-nas wa amna wattakhidhu min maqam ibrahim musalla Allah fa zai dawo da kai garin maka kwantar da hankalinka ka gani ya bar maka hankalinka yana kan maka maka maka tun da maganar Najeriya Najeriya Najeriya ta gyaru ba najeriya suke mana laifi ba 'ya'yan najeriya ne suke mana laifi kan su me za a yi da ƙasar nan me za a yi kaza a za a ci ƙasa za a lashe ƙasa za a kwanta a ƙasa za a ci ƙasa ƴan ƙasa ne a zalimai ta game da su su kuma Allah zai karkaɗe su ƙasar tana nan har yanzu ana damuna a cikinta ana ruwa ana iska ana hunturu ana kaza komai ana yi ba abin da aka fara tana da ma'adanin tana fitar da tsiro tana fitar da kaza tana da kaza kai wallahi malamin gori gori gori ne dan Najeriya shi zai nuna wa mutane ƙasa yace ni nake da ƙasa domin yake da kasa ta zama ƙasa ta noma ƙasa ta tattalin arziki ƙasa ta jama'a kasa mai kyan yanayi kasa ƙasa ƙasa ba wanda yake daga maka ƙasa hannu ya ce wai yana da kasa to wannan shi ba wai ana ta karanta ayoyin Qur'ani bane ko ka tarihin annabi a wani fiƙi ka ɗauka me ka koya shi ne abin da ake nufi Allah kuma ta alaƙi cewa sana shi du'a zaka za mu ƙarfafe ka biya ka da ɗan uwanka wani ja'alu na kuma sulmanan za mu sanya muku garkuwa na yusiruna kuma ba fa za su iya cutar da ku ba bi na ku tafi da ayoyinmu ku tafi an tuma ku biyin wa man tabi'akum galibon da duk wanda ya bi ku sai ya nasara duk wanda ya bi ku ya ɗauki fikihun ku ya bi azanci da tsarin da kuke kai wannan kaga bishara ce in ka ɗauko tarihin annabi za ka tasa a gaba tarihin annabi wanda ka tasa a gaba ka kwaikwayi yadda suka bi suka ci nasara kai ma za ka ci nasara wannan shine sai Allah ya ce ne. فلما جاء hadisin wato ala ta da cewa falamma ja'a Musa yayin da annabi Musa ya zo wa Fir'aun da mutanensa bi ayatina tare da wayannan ayoyi da muka bashi ayoyi a nan duk ayat da za a faɗa wani san suke tare da Fir'auna shine wannan hannu shine wannan sanda shine hujjoji na tattaunawa a lokacin ba a bashi a taura ba ba a bashi a taura ba sai bayan halakar da Fir'auna sai bayan an halakar da Fir'auna aka bashi a taura to ya zo musu bi ayatina bayyana da ayoyin mu bayyana qalu suka ce ma haza. a wannan ba komai ka zo mana da shi ba illa tishrun fati sai tafi muftaran abin kirkira ai kirkirar sa kai wa ma sami'na bi haza. ko mu taba jin wannan labari mu wai abota wa Allah wai akwai Allah bi aba'il al-awwalin a cikin iyayen mu na farko wato malamai suka cewa wannan gabar ya nuna akwai tazara mai nisa tsakanin annabi Musa da ragowa annabawa an gane ko wa wani kina ala fatratin min rusul akwai tazara ne ni ta tsakaninka da annabawa ya za a ce ɗauki lokaci yanzu kamar tsakanin annabi isa da annabi muhammad sallam ya kai wani shekara ɗari biyar to irin wannan sai wani ya ce ah to ai akwai ta wannan mu ba taɓa jin wannan abu zan iya mana farko ba ma su fi'ina bi haza ba mu ji irin wannan labari naka ba a wato bi aba'ilal awwalin a cikin iyayenmu da kakanninmu na farko ba wa qala musa sai annabi Musa ya ce da su rabbi ubangiji na madauki sarki a'lamu shine mafi sani bi man a bil huda da wanda ya zo da shirya. min indihi daga wajensa wa man takunu lahu aqibatu dar da wanda gidan karshe gidan aljanna gida na alkhairi zai tabbata a gare shi innahu lallai lama yadda lamarin yake la yuflihu zalimun azzalimai mushrikai kafirai ba za su taɓa rabota ba ba za ta taɓa nasara ba haka wannan daga cin saƙonin da annabi ya faɗa kenan wa qala fir'aun sai fir'aun yake cewa ya al mala wannan yadda siyaki yake wannan wawo din da listi ina balla asafani an kwata listi ina dan asabun danci wannan bayan kenan fir'auna ya keɓance da mutanen sa annabi Musa da annabi Harun sai isar da wannan sako idza ba ila fir'auna إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إذا قيل لك الأمر إنه طغى فقل هل لك إلى أن تتذكر المؤمن ما تتوشي قيامك حتى هل لك إلى أن تتذكر وانا شريد لك يزوى من الذي ساعة تذكى كتركك لغربانك با وتفسر ميروني إلى أن تذكى إذو أبن الذي ساملك يا حبك ka ƙara toƙo ka ƙara mamaya ka daɗe an gani in ka ce tazakka min tazkiya wai tahara wanda za tazka min zakati wa yanmu wa ziyada shine abu ya ƙaru, ya kumbura ya girma mana gaya ma abin da sai mulkin ka girma ba duk wannan ne kaulan layyinan ɗin. kalmomi masu taushi وقال فرعون فرعون bayan tebe da mutanen su yan fada ce ya ayyuhal mala ya ku taron yan fada ta ma alimtu lakum min ilah ani ban ban san ni akan kaina ban san kuna da wani abun bauta ba gairi in ba ni ba ne kai abun bauta ko na taɓa ce muku akwai wani Allah a ba ku taɓa gaya mana ba to ai ne Allah na ku Ka kaga yanzu misali ya zo yana jin ar convention din dan wancan kalmomi da annabi Musa ya faɗa zai sa kwakwalwa ta koma mai bincike ah to wannan maganar da ya faɗa to ai bai kamata kawai lokaci a cikin ƙarya yake ba ya kamata a bincika to shi ne to da ya zauna zai musu dabara sai bincin da suke cewa alimtu lakum min ilahin zaini ai ba mu ce muku ban sanar da ku ba cewa wai kuna da wani abun bauta kuma ni ban san kuna da wani abun bauta wanda yake ba ni ba kaga wannan istighfar ne shi da ce fasta khaffa qawmu fa ata'u sai wawantar da hankalin su ya hana su tunani a dama istighfar ake yi yadda ake yi idan aka zo galibi waɗanda aka bi da sunan addini ko aka bi shi da sunan mulki ko aka bi da sunan wani abu mafi yawancinsu idan ba a su baka yi ilimi ba to abin da suke maka istighfaf ne wawantar da hankalin ka da tunanin ka za a hana ka tunani ka ga ba fa sai ka tunani ba ko garji ka jira zan zo kaza kaza kaza ba sai ka zo makaranta ni ba zan maka karya ba a'a in annabawa ne suka zo daga siyasa sai ku zo ku bincike ba a kawo hujja kuma ku je abin nan kai ma ka faɗa ni ma an faɗa faɗin faɗa ba faɗa ba ne a bar ka je ka tunani ai ka ka bi ai ba ka san annabi haka da a ce ma ya ce ga ahlus sun ce a ah, ah, ah, ba ka san annabi ka ana so ba ka san annabi ai ko ma ka sake dosa hanyar su ba kai ba da an faɗi kalma an cewa wani ba ya san annabi shikenan sallallahu alaihi wasallam haka aka dinga yi aka dinga yi aka dinga yi aka kirkira abubuwa ai baya san annabi sallallahu alaihi wasallam ana ya zai baya san annabi kai ka saka doshi hanyar sa sallallahu alaihi wasallam ka taba ganin an yi musulunci ba san annabi sallam san manzo an sallam wajibi ne san ta dole ne yanzu wanda zai ce abu qur'ani abu hadisan manzon sallam abu yadda da suka yi abu su imamu imamu na malu akwai san annabi saboda wannan duk aikin da za a sai na annabi yadda da annabi sallam ne yadda ya kasa zikiri na ta salati na ta mu'amala ta kaza kaza na ta duk wani a cikin san annabi ne to haka dai sai a hana istighfar ake kiran wannan a hana ka tunani a wawancin da tunaninka amma ko ba yi sai ka je ka zo na ga cewa ah, shi ba wannan haka ce a ba annabi sallah haka ce a ba annabi annabi ya ce a bi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce a ba annabi ba ya san annabi sallallahu alaihi wasallam anya zai yi ba zai yi ba to kina sai ke cewa ma alimtu lakum min ilahi ai ban san kuna da wani abin bauta ba gairi wanda yake ba ni ba sai ce to amma tunda yana kaga a nan duniya a lokacin ƙasar misira ita ce kama amerika a yau ko a jiya duk da cewa amerika sassa ta rushe yi don don duk fuka-fuka mm, mm, fagauniya take yi ta jira ta gaba da wancan kuma allah zai kawo ta in allah ya ja a wancan guri da suka je ba su ba to wannan kama amerika ce a jiya an gane ko kamar amerika ce a jiya ko kamar rashi ce a shekaran jiya an gane ko saboda duk duniya a lokacin ba inda ya tashi shi ne kamar suke faɗa a tarihanci bayan an yi ruwan tufana na da bulus farkon ƙasar da ta fara tashi a duniya ƙasa misalci ce shi za su ke cewa civilization starts from egypt wayewa da ilimi ta fara ne da ƙasar misira daga can ta fara shi sa za ka daga cikin abin da suke da shi ka taho muna da irin ka dubu Shi ne welcoming da ake maka ka zo muna da irin ka dubu ko menene misir duniya ce kuma har yanzu a haka ake to shi da ke cewa ni ban sani a ban kasan nan duka ba tunda wannan da ban san kuna da wani abin bautawa na gaskiya an ba ni ba eh haka ya faɗa sai ce to hali na biyu kaga yanzu ya gama wasu da su a nan ai wani zai tunani to ai ya ce sama to ko allon a sama yake to dan sai ce zan je ma sama in leka an ga yana nan Allah na Allah musa yana nan sai ce fa au idili ya hamanu haman ka sa mun wuta ka kunna mun wuta ala tsin ai ala ma yuj'al tsin wannan wani usulubi ne na Qur'ani a faɗi wato abu tare da kaucewa sababinsa nan yana yadda suke kera idan za a tuba ne tuba ne a ɗabi'a ta za a yi shi ana ƙona shi aka ƙona shi ne wanda ba zai lalace ba ko ba ka ba ana sa mutunta dama za a yadda muka taso ko da magani yadda iyaye ke a baya na ga sa ƙasa a sa ɗorawa a sa waye a sa waye a sa waye kuma sai a zo a sa wuta in an yi shi to shi ne take cewa fa auki dili ka kunna mun wuta ya haman ya kai wasiri na haman ala tsini a jikin tabo a jikin tubalin tabo da za a yi ma'ana a yi mun tabo wanda yake gasashe a yi mun bulo wanda yake mai kyau a yi mun gini mai tsoro ruwa yake cewa fa ja'alni farhan kai mun irin wannan abu daji wannan ginin da yake zuwa ya taba kusan gajimare shine sarha dogon gini la'alli wato tabbas ni asari ina so in leƙa ne ila ila da musa in leƙo abin bautar musa inda ya ce akwai allah a sama zan je in leƙo shi wa inni lallai ni la'azinu wallahi ina zaton musa min kadibiyar bice makaryata kaga wannan kamar da wani tarihi suke taba faɗa da tausiri. wasu suna cewa ya yi ginin ya hau da ya hau ginin ya je sai dinga sa kibiya yana harbi sama sai Allah ya sa mala'ika ya karɓo ya tsaki kibiyar sai tsoma sai a jefa masa ya ga jini a jiki sai sako yana cewa ya kashe Allah annabi Musa kaga ba ma shi kamar wannan <laughs> wato dan adam Allah ke cewa ya kulu halaktu ma da ba dan kada yana ta cewa wai na kashe dukiya mai yawa da rusa addinin Annabi Muhammad sallallahu Allah ce ni za a rusa wa addini ni za a yaƙa alam naj'al lahu aynayn wai ba mu ne muka sanya maka idanuwa biyu ba Wani lisanan da harshe wa safatain da labba da gabobinka duka hatta motsin da tunanin ma kai namu ne yana rike a hannunmu rashin mutuncin da za ka yi da zakin da a shaje da duk wata babbakar da za ka yi babbace babbacin da za ka yi mu muka ba ka dama mu za ka babbaka kira da Allah ke faɗa ke cewa duk motsin da ɗan adam zai mu muka ba su dama yanzu kama wannan yaƙe yaƙe da su Amerika suke duk wani menene ya zawo ya addini addini yanzu wanda ya baka motsi ya baka lafiya ya baka hankali shi za ka yaƙa wallahi azim ba za su yi nasara ba wa rabbil ka'aba ba za su yi nasara ba ba wanda ya ce nasara akan Allah ba a yi an gane ko a ce Allah ce ka taba Allah la'afin ban da ana Allah ya rubuta ce wallahi wallahi ke ne nasara wani rusul ni da manzanni wallahi ke mutu nasara duk wanda muka fi karar sai mun rushe shi kuma da wasa kace za ka sauka ka rushe kenan ai ba yi wa Allah haka ai Allah za ka yi ka ga da yake ma wato ka san da yake wani abu da Allah ya sa musulunci ya fi ɗaukaka sanda ake ya ƙasa. yanzu ka duba waɗanda a ta ƙungiyoyi ta ƙungiyoyi ba amerika na shekara ne suka da rusa su afghanistan yadda suka shiga suka fita ina ne yadda suka shiga suka fita duk abin da waɗannan ɗinnan suke su afghanistan ba su ga ƙarfin wannan iran ɗin ba ba ba su ƙarfin ba su kai wannan afghanistan ba su kimiyyar da waɗanda suke da ita yadda suka shiga suka fita ko musulunci ba a ya ƙasa shi aika makurji ne in kana so ka ji musulunci shuru ba ka taɓa shi in ka zo wuce ya matso sai ka wuce sai ka wuce amma kana kana gungurarsa sai ke ta kumbura sai ga yana ɗaya ba a taɓa shi wallahi ba a taɓa shi in ka taɓa musulunci wallahi ɗaukaka aiki duk abin da ka zo yanzu ƙara wallai ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah a ranar sun yawa abubakar yake cewa ga rundunar usama na za a sallam ya kulla da samu ku je ku ci gaba da aboku kalmomin sai da abubakar cewa wa man kani ya man kana ya abdullah fa inna allah shi billahi wa man kani ya abdu muhammadan fa inna muhammad qad ma'at wanda allah yake bauta to fa allah raye ne ba zai mutu ba wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bauta to annabi sallallahu ya rasu a ci gaba da abin da aka dora ba a fa adina ba har ranar da manzo sallallahu ya koma ga allah an ci gaba idan har zai zamo annabin al'umma ya rasu kuma a ci gaba da addini to wallahi ba za a gina addini ba ba za a gina ba kuma wannan yaki kaka ƙara karfi addini ake yaƙa shi ta ina faɗa yin uwa karkai munna wai wani ne nasara a kan su karkai munna idan an gama da su kanka za a dawo kai kana ta kuna ma rigimar eh, eh, jam'iyyu kuna abin da sauransu a ƙaramin alhaki to amma Allah da hikimar sai ya shagaltar da kai da wa'insa kar kai munna da cin nasarar wani akan su kai musu addu'a ubangiji Allah ya karfafe su kuskuren da sai kai Allah ya shirye su Allah ya ba su nasara Allah ya kunyata Amerika da barin danta da Isra'il akan su wannan shine kawai kar kai abin nan ai an jaskin ɗinka ai a Sokoto ai an maka an jaskin ɗinka da ka jaskin ɗinka ka rama Ramu alhaji har kana mun da kana wai kaza kaza kaza kaza wannan ba wannan magana ba ce kai addu'a ubangiji Allah ya taimake su akai muna da short room short room ruma kiristoci ne kai tsaye to amma suna da yaƙi da mutanen iraki furs a lokacin su kuma guzawa ne suna bauta wuta ne amma wannan kiristoci sun fi kusa da kai dan littafin sa asali na Allah ne annabin su naka ne an gane to sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa gulibatir rum fi adna al-ard wa min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du kaga sai ce wa yau yawma idin yafrahu al-mu'minun bi lillahi yusri man yasha ah, an yau yau farisa sun yi nasara a kan rum to amma bayan nasarar nan da suke a kansu to rumawa kiristoci za su fi nasara a kansu a ranar da kiristocin za su yi tsarar Allah ce masu imani za su farin ciki kiristoci za su ci nasara a kan maguzawa to masu imani za su farin ciki mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan ne ce wai wai kaza kaza malam wannan fa kungiyar tufa da kake gani yana da limit yana da limit kar mutum ya zo ya zo wani lokacin abin da yake na gaskiya ka dinga sake kana faɗa ƙarya kai Allah ya ce mu ki Iran akan Amerika da barin danta wannan shi ne mu shi ne da mu ubangiji sun wata alisa falon za a musa bi ayati na bayyana tun tsalu ma ha za illa su muftara ce ai ba komai bane wannan face sai tsafi abin kirkira wa ma nuna bi haza ai ba mu taba jin irin wannan labari ba fi aba'ina al-awwalin a cikin iyayenmu na farko ba wa musa sai ana musa ya ce rabbi ubangiji na madaukakin sarki a'lamu shine mafi sani bi man ja'a bil huda da wanda ya zo da shirya min indi daga wajensa wa man takunu lahu aqibatu dar da wanda karshen wato gidan karshe wato gidan karshe gidan aljanna zai kasance gare shi innahu yadda lamarin yake la yuflihu zalimun kafirai ba za su taba rabota ba za su taba cin nasara ba kajima wani alƙawari ba za ka taɓa nasara ba kuma ba za ka hutawa ba duk yadda wani kafiri yake ganin duk nasara ba zai huta ba zai huta wa qala fir'auna sai fir'auna yace ya ayyuhal mala'u ya kuta ran yan fada ma alimtu lakum min ilahin ai ni ban san kuna da wani abun bauta ba gairi wanda yake ba ni ba fa auqidli ya hamat ya hamanu hura mu huta, hura mu wuta ala tin ka sanya duk tubalin da za a buga a kona bulan ayi bulo mai kyau fa ja'alni farha. sai ka gina min ka sanya min wani dogon gini la'alli ina da tabbacin ni a tsari ila ilahi musa zan je in leko abin bautar musa na gaskiya akwai shi ko babu wa inni lallai ni fir'auna la azunhu wallahi ina da tin fir'auna ina da tin musa min kadibi da cikin makareta sai ce me kun karanta Allah ce wastakbara sai girman kai mai muni dama alkibir alim sai ce matsalul haƙi wa gamtunna in gaskiya da raina mutane wasu takbar sai girman kai mai muni huwa wa junuduhu shi da rindansu fil ardi a ƙasar misra ko a duniya baki ɗaya bai gairin haƙi ba tare da gaskiya ba wa zannu suka fi cewa annahu ilaina la yurji'un wata kira'a la yarji'un cewa ba za su dawo zuwa gare mu ba Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ba a ƙarshe sai muka kama fir'auna wa junudahu da rundunarsa fa nabaznahum sai muka watsa su muka banda masu muka tarwatsa su fil yammi a cikin kogi fanzur duba ka gani kai ba kana aqibatu zalimin yanda ƙarshen azzalimai ƙarshen kafirai ya kasance ai ba a nasara akan Allah ai ba a yi eh ba a yi eh na'am وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يعلمون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتضاعفت فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا ما كنت وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين ubangiji sun wata ala cikin cewa wato tuna waje allahun sai muka sanya fir'auna da mutanen sa in matan su ne jagororin arna duk duniya ranar alkiyama ta shugaban arna shine fir'auna shugaban kafirai shine wato shine fir'auna ya kudu qawmuhu yawm al-qiyama fa awraduhu an-nar wa bi tarmidil mawrud Allah yake cewa zai jagoranci mutanen sa ranar alkiyama fa'awuradahu nar ya shigar da su wuta Allah ce tir da mashiga idan ta zamo wuta jahannama ce mashiga abar alwirdul mawrud mashiga abar shiga mummuna wuta jahannama wa waja'alnahum Allah ce sai muka sanya su a immatan jagorin kafirai jago ana ashe ana iya samun jagoran arna sarkin arna malamin banza dan siyasa banza waye waye ɗin banza mai gidan banza kan wannan da ana samu a immatan wanda wannan kalmar a imma mutanen kirki ake gaya wa wajen Allah minhu a immatan ya duna bi amrina lamma sabar wa kanu bi ayatina kaga wa kanu bi ayatina wato wa kanu bi ayatina yuqinu Allah ya tabbata ne jagorori daga cikin suna shiryawa da ayoyinmu suka ce suna imani ne da ayoyin namu kana nan a ce akwai a immatan kufar jagororin arna sarkin arna waje allahun a'immatan allah ke ce muka sanya zamo jagororin wato kafirai ya da'una idan na su ne nasu dinga kiran mutane zuwa ga wuta duk wanda ga ya kiran wani zuwa ga halaka barin da fir'auna ne duk wanda da kake ganin ahalin fir'auna ne farko shine jauro ne na kingi ne da ragowa na wani san mutane wa yawmul qiyama allah ya ce a ranar mu lam yusaru wallahi ba wanda zai kwafi shi daga azabar Allah wato ba'inahu kuma sai muka biyo bayan su fi hadin duniya a wannan duniya la'anatan da tsinuwa ana cewa fir'auna Allah ya tsine masa albarka ana cewa turam Allah ya tsine masa albarka haka ya kasu ba kaga ka ce wani Allah ya tsine mai albarka ba kai ka taɓa jin wani sai Allah ya fir'auna rahama ka taɓa ji to wannan ai harara a dubu ban san kana yi ba ba an gane ko baitin biri Allah ce wa yawmal qiyama a ranar qiyama hum muka bushe suna daga cikin waɗanda za a muna na musu kama Allah ce wallahi sai na bata halittar su al-qubushu shine muni a halittar al-maqbush ismu fa'il ne wanda za a muna na halittarsa Allah ce sai ne kace kace da halittar idan ba an nuna ma an ce ma fir'auna bane wallahi ba za gane ba domin siffar mutum siffar ce ta kamala eh to wannan daga dan wato kafiri dan gidan mutum mai da zuci na cikin sai musulmi daga turminsa, turmin haƙorinsa na dama aure, zuwa ɗaya turmin na hagu gaba arba'in ne na rakuni gaba arba'in ne kuma za a zaro harshen ya dinga taɓa cibiya ka wannan ba ma halitta da ka sani ba Allah ce wallahi suna da cikin almakabushi wanda zan muna na halittarsa ba za ka taba gane ta ma wallahi eh wala kada na musa kitaba tabbas mu a ah, sai ko kafin idan suka zo mutuwa ka je ka ji irin mutuwar da suke yi mana wallahi malam ba sa mutuwa a gaban likitoci galibi sai dai a rufe suna buge-buge da tsutsa da waye da waye da sauransu wancan tsohon shugaban israel beirut wato wannan idan ta tsutsotsi ne suka dinga fitowa tsutsa tun daga nan aka dinka masa wawa tun daga nan wallahi tun daga nan aka daka masa wawa bana jana a jijiya bana jana shi kabari Allah ya ce wa laqad atina Musa kitaba tabbas mun ba annabi Musa littafi min ba'di ma a halakar alƙurun al'ula bayan mun halakar da karnuka da dama na farko alasu duk gaba ɗaya halakar da su ne duk wanda ya zo wannan yin mun abin da sai na halakar da shi Allah ce ba fa'ira don su zama wa'azi ga jama'a ba fa'ira lina don zama izina da wa'azi ga jama'a don zama ilimi ga jama'a sa'adana ka'idar Allah duk wanda ya saba masa wallahi sai halakar da shi to kake nan ba basairin nas don wanda ya zama mutane izina madauki wannan ya ga'in mu me za mu ribata a nan kaji Allah ya kawo ce ba fa'ira duk ba an kawo ne ne ya zama maka ilimi ka koyi faɗa wannan isoshin me za mu koya a jiki ba kawai mu ji an yi wani fir'auna ba ya za a ka kauce aikin fir'auna kai ma ka zama fir'auna wannan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai fir'auna ana maimaita shi da yake da Abu Jahal ya ce hada fir'aunu hadhihi umma. yace wannan shine fir'aunan wannan al'umma da yake da gawa Abu Jahl haka manzo sallam ya yace haza fir'aun hadhihi al'umma wannan shine fir'aunan wannan al'umma to a wannan yanzu ma ana samu ga Trump nan ga yawo ne fir'auna da Hamana to na kai da kenan duk wanda zai kira mutane zuwa ga bata ko ya cutar da su wallahi ma fir'auna ne an ko kuma za a iya samu inda mutum ba zai kira mutane abu Allah abu manzan sallan ba a yi kaza shi ma sai koma fir'auna ko hamana Allah ya kirshe mu Allah ya ce wa hudan dan ya zama mutane shiriya duk wannan kisoshin Allah ya zama muku shiriya don mu gane cewa ya ake gwamnati ta faɗi ya ake gwamnati ci ya ake ake samu kaza ya ake ku ku samu kaza ya za ku kaza ya za duk wa rahma kuma dai ya zama jin kai domin idan baka da tarihi a baya baka san me ya faru a baya ba ba za ka iya kai yadda za ka tsora ka ba Allah ya ce la'allahu mai tazakaru don mutane su dinga cincin jini don su ɗau izina Allah ya ce wannan kisoshin da muke ba ka ma ta bi janibin garbi ai ba ka wannan guri wannan gurin da yake yamma da wannan dutse da Allah ya tattauna da annabi Musa ba ka ba ka wajen janib gurin algarbi shi ma sunan gurin ne shi na ibabatu shay ila nafsi raba abu zuwa nan sa asalin sa aljanib algarbi kama almasjid nabawi sai a cire al na farko masjid an nabawi na ba ta gani jaza Allah wa ma kunta ai ba ka nan bi janib algarbi a wannan guri da Allah ya tattauna da annabi Musa amma kuma kawo labarin kana wajen aka yi in an ce musa kana wajen wannan da annabi Muhammad sallallahu zuwa kai ana to duk wannan labarin da ku aka yi to me yasa muke ga mu dan ku dauki tunani ba kai wani baka labarin an yi Musa a kai kaza a a qadayna ila Musa al-amra sanda muka saukar da annabta ga annabi Musa ai baka wata wa ma kunta min ash-shahidin ko baka zama daga cikin masu gani ba baka je ka ga abin da ya faru a garin ba haka ke bada labari ku da ake gaya muku ku ma ku san labarin ba ai me yasa ake gaya muku don ku dan izina rahama ce ta Allah Allah ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk Allah ce wannan labaran akan Maryam kenan wannan labaran sun labaran gaibi da muke wahayin su zuwa gare ka wa ma kunta ladayhim ai ba ka cikin su in yulquna aqlamahum sannan suke jefa alqalamun su suke karakara suke yin wato ƙuri'a ayyuhum yaqtulu maryamu ma kuntu ladayhim idh yahtasimun ba ka nan san da suke rikici ma akan daukanta akan mutane annabi Musa ma annabi Yusuf wa kadhalika min anba'il ghaibi wannan labarai da muka maka na Yusuf da mutanensa da ƴan uwansa yana daga cikin labaran gaibu nuhini ilai da muke wahayinsa zuwa gare ka Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ma kunta ladayhim baka cikin su id ajma'u amrahum yamkurun da suka tattara lamarin su ga yadda za su da Yusuf amma mun ga mun daga dauki suna in ya kawo kace tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilai wa innan suna da cikin labaran gaibu da muke ta wayan zuwa gare ka ma kuntu ta'lamuha anta wala qabuka min qabl hadha fasbir inna al'aqibata lil muttaqin kai da mutane duk ku san wannan labaran ba duk ku sani ba amma ku yi hakuri Lallai ki tawo karshe yana ga waɗanda suka ji tsoron Allah wa ma kunta bi janibil gharbi ba ka wannan guri da Allah ya magana da annabi Musa in ila Musa sanda muka wato saukar da wa'ayi ga annabi Musa wa ma kuntum min shahidin kuma ba ka wato baka halarci wajen ba am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت قال بني ما تعبد من بعدي قالوا Ibrahim إلهك وإله آبائك إبراهيم وإبراهيم وإسحاق إبراهيم وإسحاق إله واحد ونحن المسلمون باكا وجه وما كنت من الشهيد مقدمون قلت ما على wannan. baka je o oh, mahalitta mu da yana me ya faru me ya faru ba walakin na sai dai cewa mu an sha'ana qurunan tabbat mun kafa mun halicci qurunan karnuka daban-daban zamuna daban-daban fa tatawala alaihim al'umru sai su ga shekaru sun yi tsayi shekaru sun mutu tsayi damun maki sun mutu tsayi an gane ko daɗi kamar ya kashe su ko suka ce kaga mutum daɗi ya daɗi ta Allah ka shinna wuta wa ma kunta sawiyan baka zama mazauni ba fi ahli madiyan a cikin mutanen madiyana ba tatlu alaihim ayatina wato yanzu kuma gashi kana karantawa mutanenka ayoyinmu yana ana ana fahimta da kyau nan me yasa ba ka nan ba ka nan ana ga an sallam ni ma tafi Allah yake maka dauko abin gai mai gaya ma dan ka haska jiya dan ta amfana da yau don ka kalli mutanen baya aka cika cikin nasara ya aka cika faɗi to kai ma kamar wannan kamar wannan kamar wancan kamar yadda kai ma aka yi maka haka za'a yi ba wai kai ba wani wani shafaffe ne da man ba ai ce a ku kuma khairun wai kafaranku ne yau mutanen banzanku ne yau su shafafu da mai ne da suke ganin in sun yi rashin mutunci ba za mu halakar da su ba amma na kun bara a bi zubur ko kuma mun saukar da cewa ku kuna ku ba ku a cikin wanda za a halaka a cikin littafai ai ba mu saukar ba ba mu faɗa ba ka'idar wanda ya bi mai zauna lafiya من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو wuce فلنحيينه حياه ba. wanda ya aikata aiki mai kyau yana mai imani namiji ko mace Allah ce zamu rada shi mai rayuwa mai daɗi ka'idar Allah kenan walakin na in sha'ana ƙurunan tabbas mun kafa zamaninnika daban-daban fa tasawala alaihim al'umr sai shekaru suka musu ai alkhairai da arzika ya musu yawa wa ma kunta sawiyan ai baka zaune baka je madina ka zauna ba ka ga me faru tsakanin musa da mutanen madina ba amma ga ka samu labarin sawi baka zama an ce sawi daga as ne shine al-iqama zama idan ka samu kalmar maswa an gane ko masuwa makoma mazauna wa ma kuntu baka zama sawiyan mazauni ba fi ahli madiyan a cikin mutanen madina ba kuma yau shi ka kawo labarin tafiru alaihim ayatuna yau kuma gashi kana karantawa al'ummarka mutanenka wannan ayoyin namu walakin na kunna mursilin Allah ya tabbas mu ne muke aiko da manzanni mu sanar da su duk abin da muke so mu sanar da su sai ce mu an karanta وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون Ubangiji ya ƙara cewa ma kunta bi janibi tsoro ai ba ka fito da wannan dutse da Allah ya tattauna da annabi Musa ka gani ai baka gani ba yau kuma gashi ka samu ilimin idna ina lokacin da muka kirawo Musa muka kira wasu muka tattauna da shi walakin tabbas rahmatin min rabbik wannan jawaban da muka dauko maka labaran na yan baya jin kai ne a gare ka ga al'ummarka daga ubangijinka litulgar qoma dan ka fadakar da wasu mutane waɗanda suke cikin duhu din din waɗanda aka karya aka cutar ma a min bin min ƙabalik waɗanda wani manzo bai zo musu ba kafin ka la'allahu yatazakkarun dan su dau izina dan su yi tuntuntuni ma'ana Allah subhanahu wataala yake gaya ga mu maka da wasu su da ma al'umma duka wannan labarai da Allah ke faɗa kaza shi kullum ku gane daga cikin mun kawo labaran yan baya idan mutane su ƙara wayewa da ce ko qur'ani ya lusara sakakadin mutu ayi kaza abaka da ayi kaza ba ba ba a taɓa samun abin a aikata ba abin ba zai zama yana da tasiri a zuciya ba amma ba wuce ce gani ya kori ji amma a ga wata kisa a aikace ga wani yayi abin da Allah yake so ga kuma komarsa ga wani yayi abin da Allah baya so ga makomarsa wannan ya fi duk wannan kisoshin duk kisoshin nan da Allah kaga in ya ga to sai rahma rahma rahma jin kai ne gare ka jin kai ne gare ka a dan nan tambayi ka ce wai kai shafaffe da mai ne sai da in ka bi da yau annabi Muhammad sallallahu kai za ka zauna lafiya kai shafaffe da mai ne idan baka tsaya kayi abin da yake ya kamata ba ba shafaffe ne da mai ba wallahi ba shafaffe ne da mai ba suka kula mutanen da suke sun bijire wa Allah da maza sallam ko a ɗaiɗaikun su ya suke sha ko a yanzu kai a jarabce ka da musiba ta hasada billahi la ilaha illa huwa mana an hada ka da ciwo duk sai gidanka an yi kai ba kai ba wani lafiya wallahi na kasa bace yana ta kofa wai wani ya samu shi bai samu ba a jarabce ka da cuta hasada kadai wallahi an aka da aiki wai wani ya yi ni'ima ni ban ba wani ya samu kaza ni ban kaza wani ya samu ɗaukaka ni ban ba wa ina ruwanka me rabawa ya ce kun yawa ne kuma yawa ne ya ce daga shi ya ƙare arzikin ya ƙare ne ai shi san da kake irin wannan abubuwan kamar kana cewa Allah Allah arzikin ka dan kadan ne ga ka karar da shi a cikin wani ni da ka daya ka raba ni da sai ka raba ka bani amma ya bashi kullum arzikin wani in ya samu ka dinga murna ka ce a a sai yana ja an gane musamman a ce na kusa da kai ya samu wani abu na alkhairi ai malam ba abin da zaka ce munna ha alhamdulillah da muna jin abu a gari kaza yau har ya to a shekan kenan da ya zo na. tunda hannu kusa da ni ya samu to ni ma zan samu to amma saboda mummunan abin nan saboda yadda wai ko wai haushi yake ji ma'ana kana nufin ya kare na Allah Allah kai talaka ne daga yau arzikin ya kare da kan zai ko bakar ba za ka sake wani abu ba to yi sai Allah ya fara yaƙi da kai shi sa duk mutumin da ya kauce wa Allah wahala ake sha shi a karantar amma ba za ka san tumani na tulbari zuciya ka alƙe dan ni ma alhamdulillah Allah ya rika maka Allah ya rika maka sai malaka suka ce wani laka ne kamar cikin tirmidhi Allah shi ma ka bashi kutankucin wannan abu Allah wannan addu'a da yawan shi ma Allah kai masa ai azabtar da kanmu muke ai wallahi ma nan duk abin da gani a duniyar nan ka ba Allah ka bi manzon Allah sallallahu wallahi sai ka huta in kana so ka dinga barci ba sai ka sha kwaya ba kai yawan jini ba ruwan ka da wannan tafiya ko ba ka ba mun bi kai barci wala kai suka ce ya ga kokarin da fito waye a raina waye tsare mun wani abu waye ci mun waye sha mun waye tare mun a ai wani zai a Allah ya rika masa Allah ya rika masa Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara basira Allah ya ƙara kaza Allah wanda suke ba sama da wannan mulki Allah ya ba sama da wannan wannan kenan to ai na dauka kada a yi ne a Allah ya rika masa gobe ma zan je masa mulki cikin azaba mutum yake kansa yanzu wannan abin da ya guda wannan suke yi na rantse maka da Allah ba za su san huta ba Allah ya ce wa duri mata alaihi zillatul maskana Allah ya ce ni ban tsaya ka ji kaskanci talauci da fatara na sa ta zuci wato ba ka bari abuja ka san talakan zuci yau idan kana da naira kana da naira dubu daya yana da dubu ma da lagashin sun ke ya sai ya zai karɓi wannan ɓaya ɗaya wannan dubu ɗaya kullum wancan dubu ɗaya da ke kallo da wata tsuna na a jawali na a wa'ida yana da dabbobi intar ni kuma ɗaya ne amma kullum tata ina sai na kan wannan tawa ɗaya kaga abtirniha wa azzani kuma ya dame ni fil khitab wajen sai na ba shi fita. kun ta kun ma da jima nan dai a sa haraji a sa haraji har me koke sai ta bayar kuma na su ilimi kuma na su karatu kuma na su tsaro kuma na su kaza kuma sun ara musu haraji yan majalisun nan kakku ba su koma wallahi sanatocin nan kakku ba su koma Akwai wani sanata da ya fi zankewa sai an sa mana haraji da izinin Allah idan ka saki wallahi ba za ka koma ba mun dawo da ka dawo gidanki na har abada ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يقول والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.